fara wanga aiki na kubewa yau shekara goma. Wani irin amfani kuke samu a cikin wannan aiki? Wallahi muna samun karuwa cikin shi domin muna ma yara abinci da kuma kayan makaranta. Wanga yili da kuke aiki shin naku ne ko kuma aron shi ne kuke Wanga wurin da muke shifka ba namu ne ba arawa muke yi muna shifka idan kuma mun sayar sai mu kai ma mai wurin nashi rabu. Da farin aikin muna shayarwa ne da hannayenmu in ya fara hitowa hannayenmu sun huta muna sa mashin ne muna shayarwa kwana uku zuwa kwana uku. Wa'ansu suna shayar muna ne ɗari uku wa'ansu kuma ɗari biyu wallahi muna samun riba a ciki domin muna sai da sakon jikka goma wani bi kuma muna sai da shi jikka goma sha biyar. wani irin matsaloli kuke fuskanta a kan ga aiki dorina shine babban matsalar da muke gani domin daga shifka ta fara hitowa ta fara kinshi kenan ni dorina ba abun da ta rage mini ta mini banna sosai ta canye mini jeri uku a cikin shifka da na yi kuma rumfunar da ta kada mini suna da yawa wa'ancan mata da muke gani kullum cewa suke dorina ta musu banna a gaskiya ta saba yi mini banna kowane shekara amma banna da ta yi waga shekara ba taɓa yin shi balle ma yanzu lokacin damunar ga da ta shigo mu talakawa ne gwamnati bata damu da matsalolinmu ba domin suna samun ci suna sha ko mun kai kukanmu wajensu sai suke munu to kawai ba abin da suke yi muna gaskiya idan mun duba akwai matan da mazajensu sun ka mutu sun ka bar su da 'ya'ya sun dogara ne da wanga sana'a na kabewa suna dan sayan sakun su na hatsi ko na masara suna ajewa. Wani kira zaki zuwa ga magabata? Muna kai kiran mu da gwamnati ta kama mana kuma 'yan merima su sa hannunsu su taimaka mana ko da ba su iya yin komai game da dorinan nan domin saboda abin da za mu ci ne mu mata muke wanga wahala.